أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ke ba mu damar zuwa wannan masallacin domin gudanar da rasi insha Allah kamar yadda aka saba malam lafiya ci gaba da bayani a cikin wannan tafi na daulul musallin Allah ya taimake mu shi ba mu nasara assalamu alaikum wai <laughs> أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله بدائل الصلاتين كاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أيها الهدي شاشد دقز الكئدة هجرانا na dubu da dari hudu da talatin da shidda daidai da talatin ga watan takwas 2015 za mu yi karatu na goma kamin haka satuttukan da suka gabata mun yi magana akan ilimin saidina umaru radiyallahu ta'ala anhu aka kawo hadisin nan na bukhari inda aka samu kuskure annabi sallallahu sallama ta ni magana cewa saidina umaru ya sha hayyaji shi ga aka yi mata to wanda ya faɗi wannan magana annabi sallallahu alaihi sallama shi ya ce ya sha har ya aka yi mata ta koshi sannan mika masa na umar wannan nono ɗin aka tambaye shi mika fassara shi ya ce ilimi na abu na biyu a satin da gabata mu yi magana harshi cewa shi na usmanu ya hardace harshi sharhin muhtasar to ba harshi bane ne ne sharhin muhtasar shi abbabba'in sannan maganar da aka yi shehuna usmanu ya yi magana a kan cewa abubuwan da yake yi ya sa ƙoƙari ne ne ba kamar yadda wasu suka ce ba domin akwai wanda suka ce shehuna usmanu ya yi kwana ko da ya falka sai ga gaba ɗaya ilimi na alkur'ani da duk ilimin an tusa mishi su to shi usmanu ya ce ba haka ba ne wa'anda azzamani ne bayan haka kuma an yi magana a kan akwai ilimin balaga a ciki da dai sauransu to kunan za mu samu abin da ake ce ma ɗibaƙi da kuma muƙabala waddini fi izin wa nahajin manhaji wal kufri fi zullin wa nahajin munhaji wa amma yanzu mu tashi shahi na 25 shekara ta hudu da ƙasa wa amma shekuna amma malaminmu alhaj ashe sun an daɗe ana cewa alhaj shine hausa mun kamar su alhaji tare da abinda alhaji wanda a can yana aikin hajji to sai sunan ya bi mutum bayan ma ya kare hajji sai ka ana cewa alhaji alhaji kai da ma wanda an ka haihuwa lokacin da zuwa ana zuwa hajji za ka ji hausa sun ce shi alhaji kama a yi mutum ana ruwa sai ka ji an ce mai lema ma'ana ana lema ruwa an ka haife shi muhammadu nuraj wanda shi amin su shehu usmanu ne kuma wani bangare kawunsu ne shi muhammadu nuraj da shi ne muhammadu sambo sannan yana cikin mallaman da suka yi tarayya da shehu usmanu da shehu abdullahi shi wannan muhammadu nuraj asihaku sittu gaba ɗaya gare shi sun kai su almadhkuru fi ma taqaddama wanda can inda an ka hito an ambace shi in kuna tunawa lokacin da yace daga lokacin da muka tafi wurin shehu jibril ziyarta ta biyu domin mun ziyarce shi tare da shehu na usmanu a wani wuri da ake ce maƙode a ƙarshen ta da ya ce ko da na dawo shehu usmanu ya tafi wurin muhammadu nurajili kira'atul bukhari don ya karanci buhari to shine yake cewa almakuru fi ma taqaddama faqad madahatuhu haƙiƙa na yabe shi hina talaqainahu lokacin da muka tarbe shi min hajji ya hito daga hajjinsa to na yabe shi ina mai ta hani'a bi kasidatin da wata waƙa jimiya aidon wadda ko ita ta kare da jim kamar yadda waccan din ta kusa gare ta wa hiya hazihi ga ta nan a wani wuri wa awwaluha farkonta gashi nan take hani an nila khairun bin iraji hani an nailu khairin bin iraji ila hadin shahirin bin iraji صبور فائق العلماء علم الحديث مضيئه مثل السراج بليك هين اللين منيلي أباريز الحديث لكل راجي بدي راج راج نزي حق بيتي قوم شعلي سبب دقونين تاتشيه عبد الله shine ce hani'an barka congratulation ma'ana muna ce murna shine ta hani'a tanailu khairin samun alheri ko kuma a anila khairun an samu alheri bin iraji wanda shi alherin ya tattaku ya hito kamar can arris wanda shi alherin ya karkato ne ila zuwa ga alhaji shahirin wanda ya shahara da suna bibni raji da an ce ibnu raji to shi aka nihi saburin ai mai yawan haƙuri ne fa'ikil ulama'i wanda ya tsere ma malamai ne ilmal hadisi ba ilmil hadisi ba min din nan wasali sama ta ilmal hadisi wanda ya tsere malamai ne ga ilimin hadisi mubi'ihi mai haskaka ilimin ne misla siraji kace hitila dama shehu ya ce ilimi na sunna a lokacinsu ma yana da wuya in ji shehu usman kuma duk wanda a tare da ilimi na sunna zaka ga yana da haske ga rayuwa ta saboda yana da hasken yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tahidda al'amuransa da iyallan gidansa da sahabbansa da sauransu Allah ka ta da su baki Dalikin mai yawan sakin huska ne hayyinin mai saukin hali ne lainin mai taushin hali ne munilin mai samar da abarizal hadisi fitattun hadisai ne likulli raji ga dukkan mai maha mai fata wa muridihi mai sanya ba wa muriduhu yake ba wa muridihi don adafi ne ga bimni rajin da aka ilahajin aka ce saburin aka ce dalikin don haka wa muridihi mai sanya ma ilimin ne zulalan ruwan daɗi minhu na daggare shi wanda su wa'annan ruwan da yake sa mishi asfa sun yi warantuwa wa'anƙa sun yi tsarkakuwa sun yi tatuwa min miyahin daga ruwan wanda ake samu fi shiraji a cikin tabki fayasduru minhu fayasduru ya amso shi a fayasduru ya riko minhu ga hadisin zanakalin ma'abuci ciratowa sahihin ingantacce ma'ana ya riko ga hadisi shi wanga malamin ma'ana ya karɓo ga hadisi mi ya karbo zana kalin ciratuwa sahihin ingantatta ma'ana yana da salsala ta ilimin hadisi yuhaki yana kwaikwayon sa'adam na siraji babban malamin nan na hadisi da ake ce masa adam na siraji fihi a ilimin hadisi ma'ana yana kama da shi wa ukulika an cincinta an yunila biha muqimun a samu matsayi biha ga ilimin hadisi shi matsayin nan gare shi dawilan alhali mai tsawo to don me za a samu matsayi mai tsawo gare shi ga ilimin hadisi to fil ta saboda zama ne da a madina bin firaji a cikin buɗe na Allah ya samu zama a madina ya daɗe a can atana ya zo mana bisihahi sittin ingantattu guda shidda din nan shine bukhari muslim ibni maja tirmidhi abu dawud da an-nasa'i sune as-sihahu sittu to ana ce musu as-sihahu sittu saboda ingantattu sun hirin jaya a cikin su ba wai ana nuhin gaba ɗaya sun game hadisai ingantattu ba was-sahihu lam yutammima sannan ba za a rasa kuma waɗanda aka yi musu na ƙadi ba cewa abdullahi yana cewa wantu da kam lahuma min nasiri an yi musu naƙadi ma bukhari da muslim hadisi 210 aka yi musu naƙadi amma dai da baya an samu rage wasu da aka yi musu naƙadi to kuma dibin tagalibi Nakalan bisa ga ciratowa sahihan ingantattar ciratowa don uhu tiraji hasken ciratowan wannan zarahu ya ƙawata shi shi iliminsa cewa mutum yana da salsala ta ilimi wa ahara ballantana fi ahadithil bukhari a cikin hadisan bukhari ashabu sittu yi nuta cikinsu su amma ballantana ga hadisan bukhari majalun mayawata gubdiraji a wani wuri gundiraji ma'abuci yalwa lahu ta tabbata gare shi fiha a cikin hadisan buhari ma'ana yana yawo a cikin buhari kwarai da gaske za ka gama shehu usmanu a jima a jima a cikin iya usunna zai ce wa fi sahihul bukhari wa fi sahihul bukhari fa mahama rama duk sa'ad da risi fi fiha karanta su a cikin hadisan buhari a wata nusha fitta darisi fiha maimakon risi duk daidai ne to taji za su zo bil kharaji da murgu zululan alhali suna ilaihi gare shi zululan alhali suna horarri wa na halahum a cikin suratu yasin to kharaj murgo ake ce masa ma'ana ana cewa kharjun ana cewa kharaj am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair abinda aka nihi wani abu da ake ba su na wasu abu abinda za a amfana da shi to ma'ana dai su hadisan na buhari za su kawo mishi abubuwan da yake bukata ya yi su ya cusa ma mutane shi ɗaya ka nufi ta ji zululan ilaihi bil kharaj fa shukuran godiya ta tabbata lil murajjihi ilaina ga wanda ya meshe shi zuwa gare mu Allah kenan nusahibuhu za mu kama abuta ta yi shi wannan ibnu rajin ila min diraji zuwa ga ranar rabuwa kuma shine ranar mutuwa tammat waƙan nan ta cika yawmal ahadi ranar lahadi bihamdil ahadi da gode ma Allah makadaici kaga an samu jinasi al na wanga ranar lahadi al Allah wa hijiratuna hijran mu bi ramzin in za a yi abbreviation din hijrat to Raji farin cikin raji ko kuma hasharaji raji yayi farin ciki kamar can wa tarihu na shakar abin da suka mihi haɗin nan an san abba jada ha guda biyar ce shinu dubu ra ɗari biyu alif guda jimun uku kenan shekara ta dubu da ɗari biyu da tara dubu da ɗari biyu da tara shi ɗaya shi ka nufi hijiratuna bi ramzin hashuraji wanda tsakaninsu da wancan murasala da suka yi da gwani din nan an samu shekara takwas don ci shekara dubu da ɗari biyu da ɗai wanga da tara to bayan ya ƙara wannan waƙa sai ce wa kan nazamtu haƙiƙa na waƙe na isnadin mu minhu daga ibn rajin lil bukhari har kaiwa ga buhari wurin mallami goma sha bakwai zuwa sha takwas cewa wanga mallami ya yi ga wani wanga ya yi ga wani har ibn rajin ya yi ga wannan mu ko mun kai ga ibn rajin tun daga buhari wanda ya littafin buhari to yaushe ne tsara wannan isnadi ba da ma nahu alaihi bayan mun sauke buhari gare shi to sai ni wa gawaka mai tsawon baiti goma duk yasa su gaba ɗai mallami goma sha wani cikin baitin ga goma to shine ce ya kulu abdullahi ba'da alhamdi lillahi wassalati fi dhil majdi أخبرنا محمد راجي أي عمنا خلاصة الحجاج Aljami الجامع الصحيح للبخاري وشيخ عثمان عليه القاري yace abdullahi bawan Allah ya kule yana cewa akhbarana amma yana cewa ba'da alhamdulillah ya gode ma Allah wasalati salati fi zil majdi ga ma'abuci girma mudulakan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da haka yana cewa Muhammadu ibn Muhammadu dan Razi ai na wanda yake ba sambo mu ne magana ba sambo tana nan ta ba ba sambo khulasatul hujjaj shine tatacci ga mahajjata ma'ana ko cikin mahajjata ɗin na musamman ne to wanga daga Muhammadu zuwa na fa'ili ne to sai a ce akhbara fi'ili ya karantar da hadisi dama alkhabaru alhadisu to ya karantar da hadisi na gare mu ma'ana akhbarana ya karantar she mu hadisi to wani irin hadisi ne karantar she mu aljami'a sahiha ba aljami'u sihahu ba da ana ce ma buhari aljami'u sahihu muslim ma ce masa ibnu majah abin da aka nuna dai littafin da ya tattara hadisai inganta to ya karanta shemu aljami'a sahiha buhari to wanga aljami'u sahihu lil buhari na al-imam buhari to daga cikin alfaharin wannan malami wa shehu usmanu shehu usmanu ma alaihi alƙari ya yi karatu gare shi iyaka alfahari a ce shehu usmanu almajirin mutum to shine shehu ya hisuwa na shehu abdullahi to yanzu mun ji su shehu abdullahi wanga muhammadun nurajin shi ya gaya musu me buhari tare da duk asihahu sittu amma da yanzu ga salsala ce ta buhari an san kowace salsala suna da to ya karanta shemu buhari shi ko ibnu rajin sai mu lissafa mu gani yayi shi an shaykhihi ya karɓo shi ga malami ne bi ɗaibatin da a can madina to wani ne an malamin abil hassan baban hassan al'alimis sindi al'alimis sindi malami a sindi mutumin sindi wanda madina shike bi sunan mahardacin hadisai ne shi malamin mun samu na nawa malami biyu shi ko wanga malamin abul hasan shi ko ya yi buhari an shekhi daga malami ne wani malami ne muhammadin muhammadin hayat shi ne muhammadu hayat shi ko muhammadu hayati ya yi shi alim misalin daga abdullahi bin salim al-basri al-basri shi ko yayi shi an ittiqati daga amintattu gaba ɗaya ma'ana amintacce wani ne an shekhihi shine daga malami ne alƙiɗi wata nusa algiɗi kuma ta fi kyau ne ai muhammadi shine muhammadi annaji ibn ali haka a suna ne da cikin asanidul fakiri shi usmanu na hidda sunayen sunayen su shi ko yayi wannan an shekul islami daga malamin musulunci to nan wani a shekul islam suna ne abu yahaya zainuddin zakariya ibn muhammad al-ansari shi a shekul islami ɗin bima shi ko buharin da ya shi an ahamadi daga ahamadu to sai mu ƙetara waccan shi ɗara mai bi muwagga don na an samu takalimi da ta'ahiri don haka ahamadu wani ahamadu ibni aliyin an gan shi shi ɗara guda za a ƙetare za mu dawo mata shi ahamadu ibni aliyi ɗan ɗan ali hajarin ibn ali hajar al-asqalani yake ne mai bulugul maram mai fathul bari to ibn ali hajar al-asqalani wanda fathul bari duk duniya ba samu da yawa buhari sharhi irin sa ba wanda a duniya da an ce qala al-hafiz an ka sa alif da lamshi aka nuhi duk duniya da an ce qala al-hafiz mahardacin nan ya ce to shi aka nuhi ibn hajar al-asqalani kenan wanda shike ba ash'ari ne ba shafi'e ne ba kadiri ne to ibnu ali hajar shuyukh ibnu ali hajar na malumma ma'ana na malumma ne shi ibnu hajar din sai idafa shuyukhi gare shi to shi ko ibnu hajar kaga kenan mutum bakwai a tsakanin su shi wa abdullahi da ibnu hajar zuwa takwas shi ko an ibrahima daga ibrahim wanda shekhi hittan nuhi wata nusa malaminsa tannuhi ake ce ko ko shi ibrahim huwa tannuhi shine ake ce mata nuhi to ya eh, wani wani ne wannan shine ce shi tannuhi din nan shi ko ya shi an ahamadi al-hajjari to abin lura a nan shekara ta hudu wadda a tabiyat sai mu komo muhammadi a lura da haka ba sai an ƙetarewar gaba sannan za a komo ga don haka daga ta hudu da an ce an daga amintacce to wani na amintaccen muhammadi muhammadi an lura da haka kenan wadda za mu dawo ma an shekhihi algidi. don haka an ibn salimin an istiqati sai ina muhammadin muhammad albabili mutumin babila al mutumin egypt shi ko ya yi littafin wanda ana ce masa muhammadu na ala'iddin al-babili al shi ko ya shi an salimin daga salim shine salimun muhammad izuddini as-sanhuri abin naja as-sanhuri mutumin sanhur to shi wanga abun naja as-sanhuri salim uh, salim dinnan abun naja as-sanhuri to sai mu koma mace sai mu ce shi sai mu koma sama shi dara ta sama shi ko yayi shi an shaykhihi daga malami ne algidi algidi wata nusa algidi ai muhammadi shi ko yayi yayi shi an shaykhul islami daga malamin musulunci shine can abu ya haya zainuddin zakariya Ibnu muhammad al-ansari din nan bi ma shi ko da abin da yayi an ahmad ibn ali to kun ji yadda abin shi ke kenan da an wadi shedara ta hudu sai a hwado ta shidda daga nan sai a koma mata biyar a sake dawowa ta bakwai dan nan an abin an ɗaura to Ahmad ibn Ali Hajar shi ne ibn Hajar al-Asqalani shi ko yayi shi an ibn an Ibrahim huwa Tanur shi ko Ibrahim Tanur yayi shi an Ahmad al-Hajjari shine ana ce masa Ahmad ibn Abi Talib al-Hajjar shi ko yayi shi an Zabidi shine Suraju al-Husayn ibn al-Mubarak al-Zabidi al-Hanbali shi ko yayi shi an Abdul Awwali shine Abdul Awwali Isa ibn Shu'aib sijirin haka astuna ne shi ku ya shi ani dawudi shine abdurrahman ibn al-muzaffar ibn mugad ad-dawudi shi ku ya shi ani sarkhasiyyi daga sarkhasiyyi shi ko sarakhsi din nan yi shi ne anil firabri daga muhammadu ibn yusuf ibn madarin ibn salihin al-firabri shi ko firabri an ce ya sarke yana wata alƙarya da ake ce mafi raburu cikin bukhara ta ya sabke bukhari ga buharin so biyu ko so uku shi fi rabri din almajirin buhari ne babba babba ƙwarin a cikin littafin buhari za ka ji ana yawan faɗi ne to shi ko fi rabri ga waya an so buhari anil buhari daga buhari man to shi ko buhari wai ƙaƙa shi ke al'azimil amri mai girman lamari ne shi buhari ha mana ba ƙarami na ba wanda yake cewa ban taba aza hadisi ba hace sai na alwala na yi sallah raka abi kowane hadisi kowane hadisi sannan an ce ya yi mahulkin yana hitara ga annabi sallallahu alaihi wasallama ashe mahulkin wai yana kore ma annabi sallallahu alaihi wasallama makaryata ne sannan ya harace hadisi dubu dari uku ga kai ne dubu dari ingantattu dubu dari waɗanda an ba ingantattu ba ma'ana hadisai waɗanda suke mawdu'ai ne na ƙarya an ka tambaye shi an kai haka yace saboda koda mutum ya yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya in tasai to ana ce masa amirul mu'minin fil hadith sannan duk duniya da an cire alqur'ani ba littafi irin nashi shehu abdullahi ma na cewa a cikin misbahur rawi لدى التفاوت البخاري قدما fa فما هو شرطهما فشرط أول فثاني ثم ما للغير والصحيح لم يتمما daga cikin babban lamarinsa shine an taɓa yin wata jarabawa a bagadad aka cakuɗe hadisai guda dari aka ba mutum goma kowane harshe goma kuma cakuɗe a ɗauko isnadin wannan a haɗa wannan a ɗauko na wannan a haɗa da wannan sai aka kawo mu buhari domin a jarabta shi sai aka taho ga na harko sai ya ce to ya karanta na harko ya karanta yace la alamuhu ban san da hadisin haka shike ba sai da kare karatun gaba hadisan guda goma sha kuɗaɗɗi na biyu ya karanta har zuwa mutum goma kaga hadisai ɗari wasu na nan sun kace ya gane abin da ake ciki su sun gano ya gane ana haka sai ce kai hadisin da ka karanta na farko bangare ne a ɗauko matani ne a haɗa da matanin wancan a ɗauko in an ka ɗauko shi a sake dawo maka to hadisi guda ke isnadi ne kuma kaza ya haɗa hadisai goma na wanga bisa ga suna cakule babu hadisi guda wanda da farko ne har ƙarshe ne ashe shewa duk waɗanda suka yi ranar ya harrasa hadisan duk gaba ɗaya haɗa hadisan ga guda ɗari to nan ne wasu sun ka sakan mai tunan wasu kuma sun ka ci gaba da hasada ta ina ce mai al'azim al'amri mai girman lamari ne shi buhari menene duk wanda ke son ya bata addinin musulunci zaka ga yana yana kai hormaki ga al-Imam al-Bukhari radiyallahu ta'ala to wannan kenan a takaice to kaga yanzu duk wanda yana da salsala ga su Shehu Usmanu kila ana iya samun mutum biyar tsakanin da Shehu Usmanu kaga kenan yana iya gano salsala ta har zuwa ga al-Imam al-Bukhari kenan wannan kenan dama suna da salsala ta komi cikin asarin al-faqir Shehu ya faɗa kuma cikin eh, ida'un nusuhi ma akhastu minhu min ash-shuyukh shi Abdullah ya faɗa suna da salsala ta fiqhu suna da salsala ta wuridi da dai sauran duk abubuwa nasu ثم daga baya lamma qada Sheikh Uthman wa darahu yayin da Shehu Usmanu ya ƙara buƙata ta fi biladi zamfara a cikin garuruwan zamfara wannan ya yi kitibasi na zancen Allah a cikin suratul ahzab fa lamma qada zaidun minha wa daran zawwajanakaha sannan fa minhum man qada mahaba to mi an bukatar shehu a cikin zamfara min tabligi dini shine ida addini ba wani abu wa ra'a jama'atahu yagga jama'ar sakatta makkana sun zamna fiha cikin zamfara allazina in makkanahum fil ard washtagalat amma matsala sun mai da hankali sun mai da kula bid duniya da duniya don zamfara ƙasa ce mai yalwa ƙware mai abinci ƙware da dabbobi hafa alaiha zalika ya yi gudun haka ga al'ummarsa don wurin shekara hobiyar sun kai zamfara fantakala nan ne sai cira ta min biladi zamfara ya garuruwan zamfara wa raja ila fanihi sai dawo indijin ɗinsa shine tsagel wanda an san nan ne ya tasa kuma don mahiya wannan ne an kasan shi amma dai an yi su a maratta a unguwa wace lokal game ta madawa jihar tawa jamhuriya ta nijar amma dai ita ɗagel nan ne sansanin su yake za ka ga har yanzu ko kuharfan gidajensu da kuma daga ciki wa'anda a can akwai mahaifinsa da kuma mahaifiyar amirul mumini na muhammadu bello da kuma ɗansa sa'adu ɗansa na harku duk yana can ɗin ɗagen kabarinsa na can da dai sauran bayan allah da yawa kuma a can ne ma ya halwa shekarar nan guda shi shi usman to hatta kama mina har ya tashi daga dagel lil hijira zuwa ga hijira bidinihi don addininsa kama sai a ce insha in Allah su wannan bayani na nan zuwa nuna ma littafin biyu kasashe bangare na farko ya yi bayani akan da'awarsu da kuma yabon da suka malamai da dai sauransu bangare na biyu bayan hijirarsu abubuwan da suka faru na yaƙe-yaƙe da dai sauransu akwai littafi ma na shi usmanu bayanin wujubin hijira bayanin wajabcin hijira wanda dole ne mutum ya hijira domin addininsa to ba da ruju'ina ilaihi bayan mun dawo a nan ita dagel rahalna ma'ahu sai muka tafi tare da shehu usmanu litabligi dini don isa addini na hawal garbi jihar yamma fajunna don haka muka yawace jami'a biladi kabi dukkanin garuruwan kabi gaba nuballigu guddina muna ida saƙon addini hatta wasanna ma'ahu har muka sadu tare da shehu duk dai muna tare da shehu illa baharil kuwara zuwa ga gurbin kuwar shine kwara dama kuwara ga hillanci ana nuhin babba haka shine kuwara wanda yana nan a wajajen neja din nan wa huwa al al shine gulbi mahi girma fi biladina a cikin garuruwan fi biladina a cikin garuruwan mu kaga na Najeriya da ƙasa Hausa saboda lokacin ba wani cewa nan kebi ce nan Zamfara nan Neja nan me nan me duk dai gaba ɗaya garuruwan to kaga yanzu ya nuna bukatar ta biya a zamfara tare da zai sake komawa kuma zamfara karo na biyu yayi wurin wata shida a sabon gari kamar da bayani zai zo su zamfara din nan an ce uh, wacce a mahaifiyarsu ana ce mata faɗi mato annainuniya ma'ana kamar asalinsu don shi ne ma aka yi malakabi aka ce su suka fara duk wata wadda za a ce ma a ce mata innu to zamfara an ka wannan magana ɗi innu da kika ta ana cewa duk da kaji an ce innu ma ce sannan sun kasance suna an faɗa cewa ba mutane ne masu taurin kai ba su mutanen zamfara mana sun ba shi usmanu goyon baya kware da gaske sannan sun samu asalinsu gaba ɗaya tushensu daga jama'a annabi yunus alaihi salam hatta wasalna wa huwa al-bahru al-azim fi biladina fadakhalnahu muka ko fada cikin gulbin hatta wasalna ma'ahu har muka sadu tare da Shehu Usmanu ila garbihi zuwa ga yammacin gulbin fi baladin a wani gari samma Ilo wanda ake ce ma Ilo a cikin local government ta Bagudu fa ballagnahu madina muka isa musu saƙon addini ana muka dawo ilal waɗanda zuwa ga indijin ɗinmu shine dagel duk dai inda sun kace zaka ga sun dawo dai ɗagel in kwanaki sun kai in watanni in shekaru ɗagel dai za su dawo sun hanna ma'aho sannan muka tafi tare da shehu ila biladi zauma zuwa ga garuruwan zauma shine hayyo cikin zamfara abu kuyum nuballigu dina muna ida saƙon addini hatta wasanna sai da muka kai ila mahalli amiriha zuwa ga wurin basaraken wannan garin bi mawdi'in yusamma zugu ana ce ma wurin zugu wajajen zurmi ne duk dai cikin zamfara sun ce kuma akwai zugu a Kano akwai kuma zugu a Nijar amma dai ga ta zamfara ana muka dawo ila alwadani zuwa ga gida wa kada haqiqa kullu man qaddara Allahu lahu tawbata duwanda wanda Allah ya kaddarta ma tuba ta baya tuba fiha a can wayannan garuruwa din sun fada zalik sannan bayan haka Sani'ina sai muka ji biruji ikhalina dawowa kawunmu shine kanin mahaifiya ko wanta ibnu alin amma abinda nusa da ta yi kyau shine abi aliyin ba ibnu aliyin ba wannan ne muhammad sambo ibn abdullah ka gani sunan mahaifinsa abdullah amma sunan ɗansa aliyu daga cikin ɗansa don haka abu ali yake ba ibn ali ba don bai a ce ibn ali ne kuma ibn abdullah duk lokaci ba. shi ko abdullahi din nan ibn muhammad ibn sa'ad al'alimi mallami ne shi muhammadu sambo al-mashhur shahararre fi kabilatina a cikin kabilanmu shi sambo ana faɗi da fa'u ana faɗi kuma da sin wato duk wanda ka ji hilla ni na ce masambo ana nuhin sani ma'ana muhammadu sani muhammadu na biyu shi da aka nuhi da sambo ɗin to don shi ɗai ne ma za ka ga wanda awon mahaifinka ko ƙane ne ana ce mai ba sambo abinda aka ba baba sambo ma'ana baba na biyu don zai replacement din mahaifinka kaga ashe hillani na cewa baba laraba ma na cewa baba dama larabci ne indiya ma na cewa baba hausa ma muna cewa baba amma dai asalin kalimar larabci ne kamar da bayani ina jin ya gabata wurin ba a ba a tuhudin nan shi shine ana cewa baba baba sambo to shine sai aka aka ɗebe wannan ba ta biyu sai aka kama kiran ba sambu ba sambu ya hillanci ne shine kanin baba ko wan baba ibnu abdullah aito eh fi qabilatina fa farihina muka dawo bi ruju'ihi da da'u muka yi farin ciki bi ruju'i saboda gashi ya dawo don me lannahu alimun min ulama'ina saboda malami ne cikin malaman mu musalihun na Allah ne min sulha ina cikin na kirkin mu lam yatruk afdala minhu fil ilmi was salahi fi ma'alam iya sani na bai bar wanda ya yi shi ilimi ba ko zama na kirki hina a cikin mu hina faraja lokacin da ya hita ma'ana ban ga ni shi Abdullahi ban san akwai wanda ya kai shi ilimi ba da salaha tun marar da yake ta yabban mu ya tafi tafiyar da ban san shi ba wanda an yi magana a kan cewa ya kware kware ga fannoni guda shidda na ɗayansu ilimin tafsiri na biyu ilimin hadisi na uku ilimin rabon gado na hudu ilimin hisabi na lissahi harkar mas na hudu tarihi na shidda na ƙarshe fassarar mahulki wanda an ce sanadiya ce ma ilimin hasarar mulki ya su a cikin wannan yanki namu na yammaci da kuma lardi na ƙasar hausa wanda sai da suka yi wurin shekara biyu da watanni tare da mallan alhaji ahmadu ibn hamza a cikin gida ne da kuluwa da ake cewa kuluwa kuluwa yana karatun wanga ilimi na hassarar mahulki domin ilimin hasar mulki ba karamin ilimi ba ne na mun shaƙe buruka wisalihi ko kuma wasalihi ko kuma wasulihi duk an karanta haka ma'ana akwai nusohin da suka karanta haka ne warƙoƙin walƙiyoyi na saduwa da shi ma'ana mun ji ƙamshin za mu haɗu da shi sun masami ina da bayan muka ji annahu mata haƙiƙa ya kaura fi ƙaryace aqdas alƙarya agadan wanda gari ne shahararre a cikin nijar wanda kabarinsa yanzu haka yana cikin masallaci qabla wusulihi ilaina kamin ya zo muna fahazinna ko kuma fahazina muka damu alaihi akan rashi ne huznan shadida damuwa mai tsanani don ne muka damu aina domin kwaɗayenmu fi ziyadatul ilmi na ƙarin ilimi bi wusulihi ilaina in ya taho muna muna kwaɗayin ƙarin ilimi in ya taho farafaituhu shine ni yi kukan mutuwarsa ta hanyar yabonsa shine marfiya bi abiyatin da wasu baitota wahiya ga sunan tafi muslimina li yumki khali Muhammadu ثم ilmin wa khali Fakaruhu midar shama'iluhu kadima bi ilmin wattuka kamlar jahami ilal haramaini hatta kama ashara wa bid'an fihi yamnil ma'ali shine ke cewa fayalal muslimina baiti 14 gare ta ya kamata musulmi su taho su taimaka ki khali kowane musulmi ya yi kukan ba sambo na wani ba sambo na muhammadu sambo muhammadu sambo to kamar an tambaye shi wa zai yi kuka Shi ne ya ce zu ilmi mai ilmi zai yi kuka saboda ya rasa ƙarin ilmi wa hali jahili ma zai yi kuka saboda ya rasa mallami kaga an samu jinas tam hali da khali faqad humida shama'iluhu Haƙiƙa an gode maɗabi'u ne kadiman tuni bi ilmin yana da ilmi wattuka yana da tsoron Allah qablar tihali ila al-haram kamin ma yazo makka da madina hatta kama sai da ya tsaye ashiran wa bid'an shekara goma da yan kai bid'u shekara uku zuwa tara fihi ma a cikin makka da madina al ma'ali yana gina na ɗaukake ɗaukake faƙaddara rabbuhu matalicinsa ya ƙaddarta an cewa saufa yabdu qabruhu bi abdas kabarinsa zai bayyana agadas ba'da zawali bayan rana ta gwabta farajja'ahu ilaihi Allah ya mesan mu na shi a Allah ya meshe shi a nan agadas a mashazirin shekara ta dubu da ɗari biyu da bakwai fashimna mun shaƙi barƙal wisali warƙiyar saduwa na hawa to anan zai shigo wani abu da ake ce mu eh, isti'ara da kuma abin da shi harka ta majazi haka harka ce ta balaga abinda za mu lura da shi su mutane laraba suna alleshi da isga na gabas da kuma na kudu don ko babu komi da iskan gabas daga alkibla hito yana da sanyi haka ma na kudu za ga wurin kudu akwai ni'ima kwarai to amma suna canfa iska na arewa da iska na yamma saboda zahi gare shi to anan yana so mu fahimci cewa busharar da aka yi musu ko ina suna jin wurin ciki to shi ya kamanta da iskan gabas da iskan kudu shi ko daga baya sun kaji ya rasu to shi ya kamanta da iskan arewa da iskan yamma to shine yake cewa asaba iskan gabas ta hubbu tana surumta tana bugawa bihi da wannan busharar bi janubi bishirin tare da iska na farin ciki na kudanci ma'ana ko ina labari mai daɗi ke zo mana cewa ga muhammadu sambu nan tafi ina mulimmatus zawali musibbu masu gwabtar da mutum gyara sai suka mai da iskokin nan guda biyu burukan kullaban walkiyoyi mayaudara masu adab suna cewa barkun khalid shine burukun kullab ma'ana hadari ayi ta a ayi ta a karshen ta ba ayi ruwa ba sai kila kun kwashi kayayyakin ku ko kun yi ta gudu sai ya zan ba ruwa to suna ce mai barkun khalid ma'ana walƙiya mayaudariya to bi da rihin ta hanyar iska mai zahi na yamma aqimin bakararin iska wanda bai haihuwa id arsalna alaihim ar-riha al-aqim ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alatu karrami to bakarare wanda rihu shimali iskan arewa shabaha ya garwayo da ita duk dai iskoki kana masu zahi fakhaba dununa fihi zace zacen mu sai suka tabe fihi ga Muhammadu sallallahu yadda muka sa tsammani ba mu samu haka ba fasara sai da san mu suka zam ka abgafil hulumi kamar yayayen mahulkai kamar mutum sai ya yi mahulki yana cin abinci mai daɗi haka kuma ya samu dukiya mai yawa kuma ya sa tuwahi sabbi ko da ya tashi yana jin yunwa sannan bai da kodari kuma yana cikin raggaduda kaga yayayen mahulki ne wa bahari ali da gulbin kawalliya shine gulbin shedan da muke cewa duk kishirwarka in kana jin kishirwa ai ba za ka ko ka tafi wurin gulbin shedan ba za ka samu ruwa ba to wannan kenan ga titi ma za mu ga haka din fa'udi a anka fa'udi a fihi anka sanya shi fi ramadana cikin ramadana yawmal arubati ranar juma'a kuma cikin ramadana ranar juma'a fi sab'il khawal ga bakwai da suka shuɗe min huna ramadan kenan bakwai ga watan ramadan ranar juma'a ahalin nawali macincincin kyauta shine Allah shine fa'ili an wa yaskehi ya shayar da Muhammadu bugu yusal afu girage zai na rangon mai dauman tutuk ko yaushe wa tasnimar rida kuma da iskan na yadda shine iskan nasi na yadda dama iska ne wanda ke hituwa da subahin to iska na yadda Allah Eh, ya Allah kai mai haka jahi Muhammad don alhurman Muhammad ka hafil baraya zan rango na salikai ko gon salikai wa ashabin lahu kuma Allah don abuka annabi sallallahu wa Ali dan dukkanin alaye gaba ɗaya Nazumul abiyati mai tsara baitotan nan shine Shehu Abdullahi wa yas'al yana rokon sitra min zallati a kare shi daga uyoyi ma'ana ayyuka na kurakurai to a kare shi ai mai sutura sun gudu da jama'a a sa mai zuwa shi masu nakawa ubaidun dan bawa ne yana yana tawali'i jahilun maras sani ne shehu abdullahi kenan gariƙun wanda ya noce fi bahar zambin cikin gulbin zunubi hara wanda ya ɗemo fi bahar alkhayali cikin gulbin mile mile shine abu ya mila ma haka kai tunani haƙiƙin ba kowa bane a ajamun ne ajali hanyar dangin sama ajamawa ne amma haka sani abuhu wa ummuhu mahaifinsa da mahaifiyarsa ne ali ali suna daga cikin dangin ali ashe an ana cewa ali Aliyu bayani ne na nan tahi to kusan anan zamu dakata daga cikin abin lura akwai wani reshe na tambayar da aka yi a wancan satin ta matsalar liman na ba da sallah ko yana cikin ba da sallah sai zan sallah ɗin ta samu matsala aka ce yana iya yi amfani da wannan dama sai ja wani ko amma shi sallah ta din ta lalace aka dai bayanai da dama to amma daga cikin abin lura misali inda sallah ce ake bi ne kamar yanzu liman yana ba ku sallah ta azuhur sai tuno bai yi bahin ba ko yana ba ku sallar la'asar sai tuno bai yi ba bai azuhur ba to nan ba dama ya jawo kowa sallah ta ta lalace mata ku ta lalace sai an lura da haka ne to amma in an rige an kare fashe ku to sai a diba a gani idan irin subahin da azzuhurta ko kuma la'asar da magaribata ko tsakanin isha'i da subahin haka ta faru kaga dai ba al-mushtarikata ne fil waqti bane to nan mustahabbi ɗaya ne a mesuwa ma'ana sallah ta yi mustahabbi ɗaya ne a mesuwa bayan an yi waccan to amma in azur da la'asar ce ko magariba da isha'i to muddin akwai lokaci din nan dole sai an meshe su su saboda ni almushtarika ta ne misali ya ba ku da ashe bai yi azhur ba la'asar ashe bai azhur kaga almushtarika ta ne ko ya ba ku isha'i ashe bai yi ba kaga almustarikata ne ne to ko bayan an kare dole sai an mesuwa su tunda sun yi tafiyar lokaci wallahu ta'ala alam sai a lura da wannan mhm. wa'anne iri to za a gamu da ire-irensu wannan bahari din kila baharin ya yi abin ga koko da ainihin dai marfiya to shi kenan to ba matsala to sai a yi tuni sai a yi tuni din in za a fara na alaji eh eh eh eh e eh na gane ne ka kenan sai da an haƙa sallar gaba ɗai in tuno da wannan matsala no akwai bambanci yana cikin sallar ya tuno bai a zuhur ba yana ba ku la'asar kuma ya ci gaba to ya jawo muku sallar ku ta lalace har tashi amma na in sai da an haƙari to sai adiba a gani muddin akwai rana bata faɗi ba yi. to fa dole ne sai kun meshe su din muddin ta faɗi kina ana iya samun raka'a biyar kamin rana ta faɗi in kuma ga tafiya ne ana samun raka'a uku kamin rana ta faɗi to dole ne sai kun meshe su wannan kenan in koya wace an bi su bashi in sun ka sake haduwa ya fada musu <laughs> a wato lokacin waya na <laughs> lalle eh bangaren sarki a eh eh eh eh eh, eh. albaul eh eh eh oho na gane a wato haka ne dole ne inda ya taɓi mutum ga tuhahi sai ya wanke dama an san akwai wani abin lura shi tsarkin hadasi ya shahi tsarkin habasi amin tsarkin habasi tsarkin hadasi ya shige a ciki to yanzu yayin da mazi ya hito mu mutum an san bangaren menene hadasi ne ba habasi bane to yana taɓin jikinka kuma yanzu habasi ya shigo kenan ana bin ka bashin tsarki biyu kai na mazi shi an na hadasi kai na tufafinka shi an na me habati a tabbas don haka wancan na hadasi ne kawai aka yi bayani manan tun da ya taɓi tuwahin ka yanzu kuma habasi ya shigo aiwa to sai dai na shidda shi ko in mani ya fito ba tare da jin daɗi ba duk hukuncin su guda ko shi za a wanke shi fito ba tare da al'ada ba duk kusan wanga ya 네. ne oh yana tambaya game da siffa ta jawo liman shin juyawa zai yi sai ya zaba <laughs> ko kuma jawa ɗaya zai wanda ya samu ai don shi ne aka son masana sallah su tsaya gaba don matsala tunda an taba sai da wani ya jawo ya ce tunda sallah ta ba sai ya jawo ya ki hira. da lima ya jawo shi to kaga matsala ta sannan wani na iya azaki da lehi kai lehi wani na iya gaskiya azaki da lehi kai yi mai sai ya jawo ka shi ko yanzu haka gaskiya ala'ayi halin masana din su zan ka tsayawa gaba don in ba masana sun ka tsaya gaba ba ana iya samun matsala gaskiya to anan sauƙin da annan idan ya ja wani abin ya fuskara aka samu matsala ja wanda bai cin ba to kuna aiko getin ɗine gaba ɗin ku dai ku sa wani ko a raba biyu ma wasu wani ya basu wasu wani ya basu ko kuma a'a kai ku yi tabbatun jami'in gaba ɗin kowa ya abi ta daban-daban babu komi ina jin wanga bayani mun taɓa ne cikin ba'ul musulmi to haka ala'ai halin ba wai dole ne sai shi zai bada sallah ɗin ko an samu matsala ta yi. kila ya ja wanda yaro ne karami yaro karami ko kuma wanda yana da tabin hankali ya jawo shi kaga ba za ku bi shi sallah ba don liman ya jawo shi don babu shi an fahimta ko to shine ko dai a iza wani din ko kuma ko raba biyu ko kuma wasu su yi da liman wasu su yi daban-daban ko kuma gaba ɗaya kai ku yi daban-daban ma gaba ɗaya duk babu komi sallar ku ta ala ayi halin wallahu ta'ala ala tambaya to ai har yanzu dai ala ayi halin akwai nauyi hidda mutane kaji ya diba sauka min a fara sallah sai ce kai hita baka cancanta ba yana da wuya to ala ayi halin dai shi wanda bai san ya kai wannan matsayi din ba kai ya kusanci liman kai yadda ya kusanci liman gudun waɗannan matsaloli ɗin eh eh yana tambaya mutum na aikin sabo yin mutu bai bari ba sannan kuma bayan ya wuce wasu sun ka kama shi asasa shi nan cewa za a tassai a ce ji aikin da shi kai to alayi halin dai abin da ya fito ga zahiri cewa duk abin da mutum ya assasa man sanna sunnatan hasana da kuma man sanna sunnatan sayya to wannan zunubin za a ci gaba da rubuta mai shi in ma aikin lada ne za a ci gaba da rubuta mai shi don shi ya assasa in ma aikin zunubi ne za a ci gaba da rubuta mai shi don shi asasa ba tare da an rage zunubin wa'ancan ba wannan shi ne hito ga zahiri amma kusan babu wata mara cewa wai za a tasai a ce ya ji to ko ba a tasai ba dai ai ya jiya don za a rubuta cikin fayil ne an fahimta in ka ce hmm. eh. Eh. Eh. E, yana tambaya kingin tambaya shekaran jiya cewa mutum ne ana sallah tare da leman kila ya samu iska an ka ce ya tsaya ci gaba da sallah din kaga shi a daidai saboda alhurma ta leman sai ke tambaya to in ya hito ha ko to in ya hito sai ya kiyan haka sai ya hito to abinda dai an matsala nan ya yi abinda shari'a ba ta yarda da shi ba saboda yana iya zama suka ga leman ana sallah dai an ga kai kai ne ka dai hito kai tsaye to me kaka min ala ayi halin duk wani abu da shari'a ta kawo uzuri to mutum ya bi shi ko da ba a haɗa ma ga hikima ba yanzu ai cikin muhtasar akwai wani wani filanin da aka yi kila liman yana ba da sallah sai dai wani abu ya taho na hadasi an ka ce to ya da hanci ne kamar minayi kamar haɓo ne tare da ba ba ne akwai magana wurin akwai hikima kwarai to ala ayi halin dai ba a son wata kamar misali ai sallah ga masallaci ratini ko su su aga wata sallah sabuwa wannan makaruhi ne amma da liman din da yaddarsa da amincewarsa kila ma shi yace kakai ku ta cikin masallaci ku yi sallah wannan babu komi al illa taduru ma al hukum wannan babu komi saboda illar ta jaye الله ta'ala alam sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala محمد وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين